yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da biyar ga watan agusta shekara ta 2011 wannan shine kasar na 45 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin fikir sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah ya saka mishi da alkhairi idan jama'a musulmi ba su manta ba kamar yadda muka sha faɗi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine tarihi mafi daɗi shine tarihin da ya fi kowanne a karanta domin a kwaikwayi wannan irin rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin rahma annabin Allah maɗaukaki sarki ya wajabta wa mutane su kwaikwaye shi annabin da Allah maɗaukakin sarki ya aje shi a matsayin babban jagora kuma babban abun kwaikwayo da koyi ga ainihin al'umma malam ya kawo mana tarihin a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara bayyana da shi wani irin mataki ne ƙurayshawa suka ɗauka mun ji cewa matakin farko sai suka fara tunanin wannan abu ne wanda ya taso kawai zai kwanta dalilinsu na wannan tunanin shine a baya an samu wasu matasa da suka taso da maganar gyara dangane da addini amma bayan kwana biyu sai suka ji abin nasu ya kwanta don haka sai ƙuraisha suka fahimci cewa shi ma muhammadu ku rabu da shi sallallahu alaihi wa sallam bayan kwana biyu zai watsar da wannan wa'azin nashi da wannan karatun nashi amma da tafiya ta tafiya sai ƙuraisha suka fara fahimta cewa al'amarin nan fa akwai bambanci domin dai na farko tukuna irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo yana gabatar da sakonnin da Allah yake aiko shi ya gamsar da dayawa yawa daga matayen makka da kuma matasan makka don haka sai aka waye gari gidanka idan kai baka bi addini ba to matarka ta bi ko kuma ɗanka ya bi lokacin da suka fara fahimtar cewa addinin musulunci na kwarara kamar yadda ruwa ke kwarara akan bishiya ya rinka ratsa rassanta qamat quraishun malam yace sai ƙuraishawa suka tashi tsaye لأنها adrakat ma'anar الألوهية allati ya إليها ilaiha? صلى الله عليه وآله abin da yasa suka tashi tsaye saboda sun riski ma'anar kiran da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi a kan cewa a dawo a bautawa Allah shi kadai in ka ji an ce riska to ta kai da an fahimci abin fahimtar da ta kai matuƙa kamar mutum ne aka ce bi shi ka kamo shi sai aka ce ai gashi can ya riske shi wato ya isa inda yake kenan to ƙurai shawa da yake larabawa ne ƙur'ani da yaran su ya sauka suna jin duk abin da ake faɗi don haka sun gane ma'anar la ilaha illallah ba su jahilce ta ba ko kaɗan wannan shi zai baka damar ka san dalilin da ya sa suka tashi tsayin daka domin duk wanda ke jin larabci in ya ji an ce la ilaha illallah a halin yana bautar wani abu to ba zai sake bacci ba domin kamar a samu wani ɗan tawaye ne zai tsaya gaban dagaci ko mai anguwa ya ce babu wani wanda zai sake mulkar mu a anguwan nan da yake da dagaci ko da mai anguwa kana jin wannan kalma mai anguwa ko dagaci ya kamata ya ɗauke ta da sauƙi sai da haka larabawa sun fahimci abin don haka sai suka gane abin nan babu wasa a ciki wato wannan yaron yana nufin nan gaba za a daina bauta wa lata da uzza da manata da hudan to wannan ku ba za ta yi ba shi yasa kaga alqur'ani in ka karanta suratu sad Allah ya ta ba mu labarin irin maganganun da suke faɗi a ja'ala al hata ilahan wahida yanzu nan duk allolin nan ya mai da su kwaya ɗaya inna hadha la shay'un ujab wannan abin mamaki ma sami'na bi hadha fi millati al mu a cikin addinan iyaye da kakanni da suka bar mu akai ba mu taɓa jin irin wannan jawabin ba in hadha illa shay'un yurad kai wannan dai wata manufa ce ta araba mu da allolin mu to kun ga wannan fa abin da ake so ka gane tukuna waɗannan mutanen kasantuwar ƙur'anin ya sauka da yaran su ne shi yasa suke fahimta abu shi yasa kaga shehu usmanu dan hodo da ya fara wa'azi a lokacin nan ana bauta wa sarkin ƙasar gobir mai suna ainihin wato yumfa ne na fata ne menene sunan sarkin shehu dan hodo ba wajen gwarzo. da yunfa da na fata daga bayansu suka zo na fata an gane wannan kanin shi wannan dan shi ba wa jangwarzo lokacin sujuda ake mishi sujuda irin wadda ake wa Allah a aje goshi a gaban shi sai sarkin fada ya baka izini ka tashi to wannan abin sai dan fodiyo ya fahimci bauta ce ake wa sarki ba wa jangwarzo na gobe to dan fodo ya tashi zai fassara la ilaha illallah sai ce ba sarki sai Allah to sai aka fara samun batar na tsakanin dan fodo da sarkin gobir saboda yana cewa ba sarki sai Allah to kaga wannan ke nuna irin kyakkyawar fahimta da kaifin basira da zurfin ilimi na shehu dan hodiyo shine asali dama idan kamaran nan ka koma kanewa bauta ka zama ne ka zama Allah to haka sake cewa ba wata kamara da za a bauta sai Allah ka ce ma'anar la ilaha illallah na ya yi don haka la ilaha illallah babu sarki sai Allah sai ba wajen gwarzo hankalin shi ya tashi to su kuma a wancan lokaci suna kiran waɗannan gumaka aliha ilahu sai Allah yake to la ilaha illallah to shine sai suka ga ka wannan abin yana da nauyi ba za ka yi mamaki irin ƙaunar da abu talib yake wa annabi ba sallallahu alaihi wa sallam ƙauna da abu talib yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko mahaifin annabi yake duniya abdullahi iyakar ƙaunar kenan domin idan dare ya yi abu talib ya fahimci kamar ko ya ji a jikin shi kamar wasu za su kawo hari su kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ya ɗauke shi daga inda yake kwance. sai kawo shi cikin 'ya'yan shi ya ajiye sai ɗauki ɗaya cikin 'ya'yan shi sai mayar da shi inda annabi yake kwance sallallahu alaihi malamai masu tarihi suka ce me yasa in ya ɗauki annabi ba zai bar shi haka ba ba zai bar wurin haka ba wai kada waɗanda za su kawo farmakin su zo su ga ba kowa su taho cikin waɗancan masu yawa garin nema har su gano shi don haka ya sadaukar da nashi a matsayin a kashe nashi din sannan ka saurari irin maganganun da yake faɗi yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihi hatta da fi turabi dafina yace wallahi idan duk mutanen makka za su taru ba zan ba su iso gare ka ba sai dai in na ji an tayar mini da kai a cikin kabari wato sai dai in na mutu haka kuma abin ya faru lokacin da ya fara fahimtar rayuwar annabi tana cikin haɗari sai ya zare takobi sai ta sa shi gaba ya ce mu je duk inda za ka je to da la'akar zai zauna a ka'aba ko ya tsaya ne musu wa'azi sai ya gaya wa kawun nashi ka ji fashi ma kawun ba ya musulunta ba ne amma sai ce duk sanda za ka je ka faɗi saƙon ubangijinka ka faɗa mini sai zare takobi sai ya bi shi sai je tsaya a gefe ce to a ci gaba da faɗa musu sai ya kawo wata hikima ya ce tun da dai ba a taru akan kin abun ba mu ba ma so wasu suna so to a faɗa don waɗanda suke so mu kuma da ba ma so mu haƙura wannan irin ƙaunar da abu talibin yake nuna a annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga ta kai yayi kara ya faɗi la ilaha illallah ai amma bai taɓa iyawa ba bai taba iyawa ba ya faɗa ko da ƙwaya ɗaya nan sai gashi yana cikin gargaran mutuwa annabi yana lallashin shi kawu ka ce la ilaha illallah sai ɗaga kai sai dubi annabi sai ce kai haƙuri da abin da sauƙi da na iya faɗi amma ba sauƙi ka daure ka faɗa in ka mutu ranar lahira in ce kawu na ya cika da la ilaha illallah sai ce kai haƙuri ba zai yi in faɗa ba saboda in na faɗi zan bar wasu aliyu da su safiya abin kunya cewa babansu ya yi gaban haƙuri ya zo mutuwa sai da ya faɗi la ilaha illallah wato duk wannan da yake nuna maka sun san ma'anarta in fa ka faɗa to ba sauran ka haɗa Allah da wannan to shi kuma balarabe bai yadda ya karya ba ya faɗa ya saba a'a gwamnatin farko ya tsaya a kai shi ɗaya ya ce la ilaha illallah gobe kuma ya koma yana bautar gunki sai ce a'a dan haka dai ba zai faɗa ba ba zai faɗa ba don bai gamsu ba to idan kuma ya faɗa idan za a kashe akan haka sai dai a kashe shi ba zai janye ta ba sai sa kaga abdurrahman ai sa'ad ibn abi waqasim lokacin da ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai mahaifiyar shi tace idan bai kafirce la ilaha illallah ba za ta daina cin abinci hatta mutu don ta mishi abin kunya a tarihi ya lallashe ta sai ce in nake ci gaba da cin abinci amma la ilaha illallah ba zan janye ka ba ta ce zan miki fa zan maka abin kunya yace ah, ya hakuri ki ci abincin ki kawai kwana ɗaya biyu wannan uku ta ga za ta mutu da gaske ba zai janye ka ba to haka balarabe yake ina fata an gane haka balarabe yake ku duba tabban ya yarda an rataye shi amma bai faɗi ina ne ya ajiye wannan butoci na biological anthrax ba ina ne ya ajiye waɗannan makamai da suka dashi bai da ya faɗi ba balarabe ke in har ka ga balarabe na ja da baya to rayuwar shi ta gurɓace amma in dai balarabe ne na asali a a a a to a ƙarƙashin wannan jama'a shawa yayin da suka gano ma'anar la ilaha illallah da annab muhammad sallallahu alaihi wasallama yake kira zuwa gare ta fakanat awwalu khutwatin salakatha hiya tahaddathu ila ammihi abi talib to matakin farko sai suka ce a je magana da babban shi abu talib don a lokacin mahaifin shi ya rasu dai kamar yadda tarihi ya nuna kakan shi da ke rike da shi abdulmutallib ya rasu yanzu wanda ke majiɗincin al'amarin shi shine dattijo abu talib shi kuma abu talib a matsayin dagaci yake na ainihin anguwar da suke sai suka ce to abin da za a yi a je a yi magana da kawun shi abu talib lissa'ayi ne an sabbi alihatihim saboda a yi ƙoƙarin tsayar da shi daga zagin allolinsu wa tablili aba'ihim da kuma cewa iyayensu da kakanninsu batattu ne to a je a gaya wa kawun shi dan nan naka fa irin wannan karatu da yake ba ma jin daɗi wannan irin wa'azi yana cewa allolin mu ne iyayenmu kuma akan bata suka mutu to wannan karatu ba mu yarda da shi ba qala zuhri wa ibn ishaq al-imam zuhri da ibn ishaq suka ce falamma bada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qaumahu bil islam lokacin da manzon Allah ya fito da al'ummar shi da musulunci da shi da ya bayyana wato lokacin da ya bayyana addinin musulunci wasa da'a abihi ya tunkari mutanen shi da musulunci kama amarahullah kamar yadda Allah ya umarce shi da ya ce fasda bi tu umar a lokacin da annabi ya fito karara game da addinin musulunci lam ba'ud minhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi mutanen shi ba su nisance shi ba ba su ce a watse ba ba su ce ainihin wato ai mishi raddi ba a lokacin da ya fara bayyana addinin musulunci hatta zakara hatta har sai da ya fara magana allolinsu wa abaha ya fara aibanta su kun san da farko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fara da tattaunawa ne da su dangane da yi musu sharhin alheran addinin musulunci a lokacin nan babu wani abu wanda suka tayar na kayar baya cewa a nisance shi cewa kaza amma daga lokacin da ya fara magana a kan allolinsu yana bayyana aibin da ke tattare da allolinsu to a lokacin ne mas'ala ta fara bayyana ta fara kamari ce sanata arba wannan ya faru a shekara ta hudu ne ma'ana shekara ta hudu bayan fara wa'azi kenan in ka duba lokacin kenan yana shekara arba'in da hudu to kaga lokacin yake da gafi a jikin shi da lafiya da ƙarfi sallallahu alaihi wa sallam falamma fa'ala zalika a'zamuhu yayin da annabi ya fara aikata haka shine yayin da ya fara faɗin cewa gumaka ba a bauta musu sai Allah to sai suka fara girmama wato suka fara ɗaukan abin da zafi shine ta'azim din anan izamu shay wato sai suka fara ɗaukan abubuwa da zafi wa nakaruhu kuma suka fara mishi musu wa ajma'u khilafahu sannan suka tattaru akan a asaba mishi wa adawatahu da kuma ka haɗa kai gaba ɗaya akan a nuna mai kiyayya illa man asimallahu ta'ala minhum bil islam sai dai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare su da addinin musulunci wahum qalilun malam yake wahum qalilun yace su kuma yan kaɗan ne mustakhifun waɗanda ainihin wato suke a cikin tsoro to amma a hakikanin al'amari kamar da zamu mu zo mu ji asali nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama adawa ta faru daga baƙaƙen ƙuraishawa ne waɗanda suke da mugun abu a zuciyarsu akwai wasu waɗanda gaskiya saboda Allah sai zumunci na jini sai ya ɗauke su sai suka mai da abin cewa to ai wannan ɗan gidanmu ne ko me ma ya zo da shi dan menene za mu yarda mu sarayar da shi a wulaƙanta shi to akwai waɗanda suka fara nuna haka ba su musulunta ba amma kuma ba su amintu da a nuna wa annabi kiyayya a haɗe mishi kai ba kamar da za mu zo wani lokaci za mu ji wani tarihi da al'amari ya kamari sun taɓa ɗaukar shawarar cewa a daina magana da annabi sallallahu alaihi sallama da dangin shi a daina siya a daina siyar musu a daina aura a daina auratan musu wanda duk ya ba su ɗa ya ƙwace duk in suka zo neman aure kar a ba su in ma ka aura daga dangin su a sakan musu aka juya musu baya a wannan lokaci za ka yi mamaki matasan da suka yi ƙoƙarin lalata wannan haɗin kan da aka yi na zalunci ba musulmi ba ne wannan ya ce amma saboda Allah mutanen nan kowa yana yin abin da yake so a garin nan su sun ce za su yi abin da suke so sai a haɗe musu kai a ce a daina magana da su a daina kaza har ta kai an kore su bayan gari in dare ana jin mata da yara suna kukan yunwa idan ka je ka same su suna cin ganye gaskiya sai wannan matashi ya ce ba zai yadda ba sai abokin shi ya ce to kai e kai asuwa kana yaro da kai ka ce ba za ka yadda ba manyan gari sun yi kaza ya ce a kai dai in ka yadda a samo mana na uku sai ya ce ni na yadda da abin da ka faɗi ya ce to a lalubu na uku kafin tafiya ce tafiya a cikin wannan yinin sai ga su sun zama su biyar sai suka ce to illa asar ta yi a ka'aba manyan gari suna zaune suna shan giya a gaban ka'aba a ji a yi musu wannan tawayen to kaga asalin waɗanda suka yi wannan tawayen gaba ɗayan su cikin su babu musulmi saboda haka hakika kiyayya da aka nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo daga baƙaƙen miyagun ƙurayshawa ne amma wasu suna nan ba su musulunta ba amma ba su yarda sun shiga cikin wannan ainihin tarayya ta haɗin kai ba وحبب على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه أبو طالب كاون النبي من أبو طالب سيرن للاشي جنزم الله صلى الله عليه وآله وسلم yana lallashin shi to kai wannan ɗanawa sai kai haƙuri mutanen nan sun haɗe mana kai sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza ba ka ganin za ka sassauta irin wannan wa'azin naka don su bar mu zauna lafiya a garin nan shine irin lallashin da yake mishi amma ba inkari yake mishi ba ai shi nan zaka jawo mini bala'i ai shi nan kaza a'a shi yasa malam ya amfani da kalmar hadiba wato sai ya rinka lallashin shi yana nuna mishi da ka musan musan don mu zauna lafiya da mutanen nan ma wa وقام دونه sallallahu alaihi wa صلى الله عليه وآله وسلم أما فجد هكا فمنعه shi abu talibin sai ya rinka kara annabi mana'ahu ba wai mana'ahu an da'awa ba a ya hana a iso gare shi wa qama dunahu kuma ya tsaya tsakanin shi da duk wani wanda zai zo don cutar da shi wa ma ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala amrillahi sai manzon Allah ya ci gaba a bisa umarnin Allah da al'amarin Allah muzhiran li amrihi yana mai bayyana al'amarin Allah la yarudduhu shay'un babu abin da ke hana shi ya ci gaba da wa'azin shi duk waɗannan maganganu da barazana da abu talib bai dame shi ba falamma ra'at quraishun anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la ya'tibuhum min shay'in ko ankaruhu alaihi to yayin da fa su quraishawa suka ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani abu da ke mishi barazana game da wannan abin da ya sa gaba a kai to sai suka fara mishi musu min firaqihi akan cewa to fa yanzu suna inkari ga shi abu talib akan to za su rabu da su wato barazanarsu ba ta aiki ba lallashin abu talib bai yi aiki ba sai ya ci gaba to da ƙurayshawa suka ga irin wannan ɗabi'a da annabi sallallahu alaihi sallama sai suka fara fada suka fara inkari ga shi abu talib akan za su rabu da su wato za a yanke alaƙa fa ina fata an gane wa'iba alihatahu da kuma aibanta gumakansu da yake wara'au suka ga cewa anna ammahu aba talibin qad hadaba ko alaihi suka ga cewa to ai kawun shi abu talib ya lallashe shi amma ya ki wa kama dunahu tare da ya lallashe shi ya sai kuma ya tsaya yana kare shi walam yuslimhu lahum ya ƙiya miƙa shi gare su don kamar yadda wasu malaman tarihi suka faɗi suka zo suka ce mishi to mun lura ka jarabtu da son yaron nan ne za mu samo ƴaƴaye kyawawa masu lafiya fiye da shi za mu baka guda ɗari ka ba mu shi mu je mu kashe tun da dai ƴaƴa kake so sai ce lallai ƙurai shawa kun mai da niwawa in ba ku nawa ku kashe ku ba ni naku in ciyar muku da su in suka girma kowa ya gudu gidan uban shi ke nan yanzu ba <laughs> haka da zai faru mana akwai yaron da zai girma da zai nemi ina gidan uban shi yake ni kuma kun kashe nawa yace kun to da ya kiya sallama shi mashar jalun min ashrafihim ila abi talib sai aka samu wasu manya manya daga cikin ƙurashawa sai suka tafi zuwa ga abu talib faqalu suka ce ya aba talib ya kai abu talib na ibn akhika qad sabba alihatana dan dan uwan nan naka ya zagi allolinmu wa aba dinana ya aibanta addininmu Wasaffaha saffaha ahlamana ya wawantar da tunaninmu ya ce mu wawaye tunaninmu mu wawayen mutane ne muna bautar dutse wa ballala aba'ana ya ce iyayenmu batattu ne fa in lam takuffahu fa imma an tuqa an ko dai ka hana shi ka kare shi daga irin wannan jawabi na shi wa imma an tukhalliya baina wa bainahu ko kuma ka fita tsakanin mu da shi mu zamu maganin shi ka fita cikin maganin nan ka ban mu da shi fa innaka ala misli ma nahnu alaihi min khilafihi domin kai ma kana kan irin abin da muke a kai wanda yake sabanin shi ne ma'ana da mu da kai duk addinin mu daya don haka in an zagi allolin mu namu hadda kai to me yasa ka tsaya mishi fa naksikahu za mu isar maka game da shi za mu maka maganin shi kai ma in ka rasa yadda za ka yi ne mu ka fita kawai cikin matsala ka ban mana shi qala lahum abu talib sai abu talib ya faɗa musu qaulan wata magana ratiqan wadda take mai laushi wa raddahum raddan jamila ya komar da su komawa ta tausasawa wato kun ga daga cikin shirya da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine tashi a hannun waɗannan dattawa idan kana yaro ka tashi a hannun dattawa kana hikima wato wannan dattijan yanzu ya fahimci mutanen nan ba zai yi a yi musu ƙayar baya ba kuma shi ma wannan ɗan nawa ba zai yi in yi mishi hayaniya ba don haka ku duba in suka zo ya faɗa musu magana mai taushi a rabu lafiya in ya je wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai magana mai taushi nan ma a rabu lafiya wato shi ya zama dai yana tsaka mai wuya amma baya bi da ƙarfi can ya faɗa wa annabi kalmomi na lallashi nan kuma ya faɗa musu magana mai taushi sai suka ainihin ji daɗi fansarafu anhu sai suka tafi me kuke tunani da a lokacin ya zazzage su ya ɗauko wata adda ya je su a guje ai shi kenan sun samu dalilin da za su je su shiryo su abko mishi amma ya faɗa musu kalmomi masu laushi ya buga musu misalai ya ja hankalinsu shi kenan sai suka tashi suka tafi to jama'a kun ji wannan bangare na wannan tarihi kun ji matakin farko kenan matakin farko shi ne annabi ya fara bayyana da'awa sallallahu alaihi sallam. sai suka ɗauka abin shirme ne a bar shi zai watse da sai ga abin da gaske ne sai suka kwantar da hankalinsu saboda mai saboda a lokacin nan yana yin wa'azi ne wanda duk suna jin daɗi to da tafiya ta tafiya ya fara magana a kan gumakansu da al'amuransu a lokacin ne kuma sai suka ga cewa to lallai su tafi su kai ƙarar shi zuwa ga baban shi shi ne mariƙin shi to da suka kai ƙara kun ji abin da ya faru to malam zai ce mana mu tsaya a nan mu ɗan yi nazarin waɗannan abubuwan don mu ga wanda ilimi za mu iya ɗauka a ciki نقف عند هذا المقطع من السيرة النبوية مطيع أولا قطع تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يمثل بداية المواجهة وأن دوانا بانجرا نتاريه شيكي بينا منا فرقا قبا قبا فتونا فتو بين الرسول صلى الله عليه وسلم والكفار من قريش فكان منذ محمد كافرا قريشاوا wa nalhazu ma yali malam ce in muka tsaya a nan to za mu lura da wasu darussa kamar haka ga su masu zuwa ko kun fahimta jama'a haka ake wato shi annabi sallallahu alaihi wa in da zai tsaya a tsaye ka kalle shi a ce kai sahabi ne to komai nashi in ka kalla a jikin shi sai ya zama abin koyi da zai yi tafiya yana fara tafiya sai kaga abin koyi shi kadai ne Allah ya aje mana haka yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera wanda duke ambatan Allah da yawa ya yarda da Allah yake fatan yayi kyakkyawar haduwa to annabi shine babban abin koyin shi na gari sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sahabbai komai suka ga yayi sai komai ba sa bambancewa walima wani tela ya kira irin liyafa haka ya kira annabi ya shirya mishi abinci sai ya sa aka yi wani fate na kabewa aka zuba nama a ciki ana sai ce da aka kawo fatan kabewan nan sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana bibiyar kabewa yana ɗiba yana ci sai na fahimci annabi na son kabewa ke yace tun daga ran na ma sai na ji ina son kabewa to shi kenan anas ya ce sai ya tafi kasuwa sai ya siyo kabewa a zo a yayyanka ta sai a dafa mishi a bashi ya ci nan ta bashi ya ce mai gidana na so shine ni ma nake so dalilin da yasa suke ce mishi abu hamza kenan baban kabewa kaunar <laughs> manzon Allah ce ta kai shi cin kabewa sallallahu alaihi wa sallam to ne malamai suka ce duk abin da aka ce maka manzon Allah na kauna kai ma ka ji kana kauna abu to badr din al-aini da yazo kan wannan hadisi a sharhin bukhari umdatul qari sai yace yanzu ana ce maka annabi na son kabewa saboda wannan hadisi sai kai kuma kace ni kuma ba na son ta yace ka fita musulunci ma'ana kaunar manzon Allah addini ce to kaunar abin da annabi ke kauna addini ne dan haka annabi na kaunar khadija kai ma ka kaunaci khadija annabi na kaunar fatima kai ma ka kaunaci fatima annabi na kaunar aisha kai ma ka kaunace ta annabi na kaunar abubakar kai ma ka kaunaci abubakar annabi baya son abu jahal kai ma kada ka so abu jahal ma'ana soyayya ka za ta zama mu'allaka soyayya ce da abin da yake so ka so abin da baya so baka so sallallahu alaihi wa alihi sallam to malam yake cewa أن قريشا أولا أن قريشا في البداية سالمت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم تتعرض له قريشا أما تاكين فرقه سنزونا لا فيها من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفاته مشبه لكنه لما تحدث عن الإلهية والتوحيد sai dai da ya fara magana akan bautar Allah da kaɗaita Allah da bauta ونبذ كل ما خ... ونبذ كل ما خ... ما يخالف ذلك da kuma watsi da wa nabazi kulli ma yukhalifu zalika da kuma watsi da duk abin da ya saba wa Allah ya saba wa tauhidi huna barazatil muwajaha to anan ne fito na fito sai ta bayyana lamma na lamin ma'abudatil yayin da ya fara magana dangane da abubuwan da suke bautawa arafu ma'ana da'awatihi to sai suka gane ma'anar da'awar shi wa adraku anna hadha ad-din suka gano cewa shi wannan addini yu'ni awwalan at-tauhid yana ba da muhimmanci da farko da tauhidi ne inaya ana ya yu'ni ina fata an gane inayatan yu'ni awwala min tauhid wannan addini yana ba kula yana bada inaya yana ba da muhimmanci da farko akan tauhidi qabla kulli shay'in kafin komai wa annahu yaqtadi anna al-qalba yattajihu ila kuma wannan addini yana hukunta cewa zuciya ta fuskanci Allah wal jawarihu tattajihu ila Allah gaɓoɓi ma su fuskanci Allah wahdahu la sharika lahu shi kaɗai bai da abokin tarayya karka makala zuciyarka a jikin wani saboda shi ne shehi ko shi ne waliyi kada ka talankwasu ga wani saboda shi ne wani sai dai Allah zuciyarka ta makalu da Allah shi kare yasa an kun tuna tarihin da muka kawo na annabi ibrahim da matar shi lokacin da aka zo aka kama ta aka tafi da ita ba ihu ta rinka cewa wayo ibrahim wayo ibrahim ba Allah ta kira da ta kiraye Allah Allah ɗin ku sai ya ji ta dama ƙur'ani ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al a ilahun ma'allah. akwai wani abin bautawa bayan Allah babu to duk sanda ka shiga kunci da larura ka kiraye Allah kun tuna abin da muka fara faɗi a jiya lokacin da annabi eh, yunusa ya gudun hijira ba tare da allah ya mai izini ba ya yi wa'azi ne sai mutanen garin gaba ɗaya sai suka yi taro suka haɗa kai suka ce kada wanda ya bi ka san wannan abin akwai takaici kiran taro suka yi suka ce kada wanda ya bi ba za a yi faɗa da shi ba amma ba wanda zai bi shi to sai ya ji tsoro saboda yana tunanin to in aka kai wannan halin to azaba za ta zo to bari in gudu Ka zo ta same su su kaɗai ba ruwa na ya gudu sai dai shiga jirgin ruwa ana cikin tafiya jirgin ruwa a tsakiyar teku sai ya kage an bar gaba ba a kai wata gaba ba a tsakiya sai suka ce to a cikin jirgin nan akwai wani bawa da ya gudo daga ubangijin shi don haka ya faɗi kan shi mu jefa shi mu mu tsira shikenan kowa ya jingun jingo sai aka ce to za a yi ƙuri'a aka zo aka yi ƙuri'a sai ta faɗo kan annabi Musa sai ta kai wannan mutumin kirki ne bari a sake yi akwai kuskure ne aka sake ta sake faɗuwa aka sake to kai bawan allah sai ka haƙura yace gaskiya ne na gudo daga wurin ubangiji na bai mini izini ba suka ɗauke sai suka jefa shi da suka jefa shi sai kifi ya haɗe shi to me ya rinka yi a lokacin Allah ya ce wa laula انه كان من المصبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون بعد تفريه ديك با بيازونا اتكين كيفين خزوا تاشن القيامة فاما ميرن اي في الله يتي وظنوا اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله اله الا انت subhanaka inni kuntu min zalimin Allah ya ce ku tuna zannu lakabin shi ma sai koma ana addressing din shi da kifi nun din ne kifi ku tuna ma'abocin kifi shine annabi Musa iz zahaba mughadiban da ya gudun hijira cikin fushi da ɓacin rai fa zanna allan na kadira alaihi wai yana zaton ba mu da iko a kan shi shikenan fana da fi yana cikin cikin teku cikin kifi kaga duhu akan duhu don haka Allah yace cikin duhwai sai ya rinka kiran Allah yana la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min zalimi annabi ya ce babu wani wanda zai shiga ɓacin rai ko damuwa ko baƙin ciki ya rinka yin wannan addu'ar sai Allah ya yi mishi wannan damuwa kowace iri ce sallallahu alaihi wa sallam irin waɗannan zikirorin jama'a ya kamata kowa ya rike su ba su da wahala wuni guda da ko ka zauna kana ta yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah duk halin da ka shiga na kunci Allah zai yayi maka rashin lafiya ce a mara lafiya kake da a matarka ce take da tsohon ciki kake ta rabu jinya za a yi ta haihu in ta haihu ina za ka samu ragon suna in ta yi kaza kaza kaza a al'amura ne na basu suka suka dame ka rikici ne ya dame ka na gidan ha notis aka baka a shago maganganu ga sunan na wahalhalu da mutane suke ciki to Allah ya ce shi yake waye bakin ciki kuma ya dawo ya ɗora ka a inda baka tunani to kuma ku duba jama'a duk duniya mu kaɗai muke da ƙur'ani duk wanda ba musulmi ba ba shi da ƙur'ani kuma duk wanda ba musulmi ba ba shi da wani littafi mai tsarki menene mai tsarki shine wanda an tabbatar da cewa duk abin da ke ciki daga Allah ne a yau duk littafin da ka je ka zauna da malaman littafin su da kansu za su ce eh shekara ɗari kaza da ta wuce manyan mu suka ga ya dace su zauna su rubuta waɗannan abubuwan don dai su samar mana da abubuwan da zamu rinka yi nan gaba ba musulmin da zai ce maka shekara ɗari kaza da ta wuce manyan mu suka zauna suka yi haka sai zai ce shekara ɗari kaza da ta wuce Allah ya saukar da shi daga sama ina fata an gane idan kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan qur'ani yana cike da addu'o'i wannan sunna tana cike da addu'o'i to waɗannan irin halaye Allah maɗaukakin sarki yana yaye wa bawan Allah da gwargwadon yadda yake yawaita zikiri don haka annabi ya ce la ya zalu lisanuka ratban bi zikirin layi harshen ka bari ya bushe kai ta ambaton Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu idan haka jama'a kun ji waɗannan mutane ƙurayshawa suka fahimci cewa addinin musulunci fa tauhidi yake kira kuma yana nufin zuciya ta manta da kowa ta dawo ga Allah gaɓoɓi su daina lankwasuwa ga kowa su lankwasu ga Allah fahim don haka su waɗannan mutane ƙurayshawa fahimu dina sun fahimci addinin ne fa wa arabu sannan suka zo suna karo da shi kar ka ɗauka ba su fahimce shi ba sai da suka fahimce shi tsaf sannan sai suka zo suka fara faɗa da shi walil asaf malam ya ce kai abin takaici abun bakin ciki annana najidu fil ummatul islamiyya man lam yafham ba'adu ma'ana hadha din abin takeici har yau a musulunci zaka ga wani an haife shi a musulunci amma har yanzu bai fahimci ma'ana addinin ba akwai su da yawa sai ka gan shi yana musulunci da matsala ta same sai ta furin dan tsubbu yana musulunci da matsala ta sami shi sai tafi wurin boka ma'ana bai fahimci addini fa irin fahimtar da ƙuraisha suka yi ba don su ƙuraisha sun fahimci idan har muka bi addinin nan to ba sauran tsubbu ba sauran boka ba sauran shirka to su kuma sun yanke shawara ba za su daina waɗannan abubuwa ba don haka sai suka ga zai yiwu kana musulunci kana waɗannan abubuwan ba don haka tun farko sai suka ƙi musulunta amma yau ba musulmi za ka same shi a cikin wannan addini amma har yanzu bai fahimci saƙon da addinin ya zo da shi ba fa huwa yashhadu an la ilaha illallah sabahan wa masa'a safa da yamma za ka ji yana la ilaha illallah wa ma'a zalika yatufu ala al-qabri amma sai ka je ka same shi yana kewaye kabari kamar yadda ake kewaye ka'aba duk duniya ba inda ake wa tsawafi jama'a in ba ɗakin ka'aba ba ɗakin ka'abar ma da ake fa cibiya ce kaɗai da Allah ya ajiye ba ita akewa ba Allah akewa ko kun fahimta su sujuda da ake a gaban ka'aba ba ita akewa ba Allah akewa saboda tun addinin annabawa haka al'amarin yake dole ne a fuskantar da kai ina ne za ku fuskanta a matsayin inda ibada ku za ta miƙe zuwa ga Allah to wannan ka'aba ba ita musulmi suke bautawa ba amma Allah suke bautawa kuma Allah ne ya ce a yi bautar a wannan gurin a ƙarƙashin wannan wa ya tawassalu bi waliyin sai kaga yana tawassalu da wani waliyi ya ce dan girman shehuwa ne dan girman waliwa na kai min kaza aw yad'u ghayra Allah ko kuma yana kiran wani wanda ba Allah ba sai gabbatin tibe sai ya ce wani ko ya ce shehuwa ne ko sayyidi na ka kawo mana ɗauki. amma fa ga la ilaha illallah yana faɗi aw yarju aw yakhafu ghayra Allah subhanahu wa ta'ala ko kaga yana fatar wani abu ko yana tsoron wani abu daga wani wanda ba Allah ba abinda kuma Allah kadai yake iya yi ko kun fahimta malam yace qawluhu yatanaqadu ma'a fi'lihi kaga maganar shi ta la ilaha illallah tana warware tana da tufka da warwara tare da aikin da yake yi domin la ilaha illallah ba ta yadda da kowa ba sai Allah shi kuma yana ta amma ya yadda da haɗa Allah da wasu walau qila lahu inna kuffara quraish a'rafu minka da za a ce da shi kaga fa kafiran quraishawa sun fi ka sanin Allah faqad abraku ma'ana la ilaha illallah kaga sun gane ma'anar la ilaha illallah dan haka suka kiyarda su faɗe ta dan sun san an faɗe ta ba a haɗa ta da kowa Wa'anta anta ba'du lam tudrik ma'anaha kai kuma har yanzu baka fahimci ma'anarta ba an fahimci wannan la nafara ashaddan nufu da kaga yayi musu matsanancin musu yace dan me za ku ce kafiran qurayshawa sun fi fahimtar la ilaha illallah amma abin da ake nufi ka natsu da kyau ka gane su fa sun ki faɗarta ne saboda sun fahimci in an faɗe ta to ba a haɗa Allah da wani su kuma ba zai yi su zauna sai suna haɗa Allah da wani ba sai su ga to bai kamata su faɗa su saba ba don haka gwamnati tsaya kaifi ɗaya to shi kuma yanzu ya yadda ya faɗa amma kuma yana haɗa Allah da wani kaga sun fi shi fahimtar ma'anarta don haka sai ga to ba zai wuce wa kansa tufka da warwara ba shi kuma sai ya faɗe ta yana tufka da warwara don haka jama'a kun ga wannan gaba ta tarihi abin da take nuna mana kenan saniyan abu na biyu da muke tsara fahimta a wannan bangaren na tarihi mallabi da fa hadhal jam'u min quraish ila rafd da'wati muhammadin sallallahu alaihi wasallam menene ya tunkuɗo irin wannan taron dangi na ƙurayshawa su yi watsi da da'awa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce gari an haɗu akan a ƙi abin da manzon Allah ya zo da shi gaba ɗaya ai ya kamata kai tunani game da wannan ko sai ce ya kulu ta'ala ga abin da Allah maɗaukakin sarki ke cewa bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati cewa suka yi gaskiyar al'amari mu mun samu iyayenmu da kakanninmu al'umma ɗaya ce kansu a haɗe wa inna ala asarihim muhtaduna mu kuma za mu ci gaba da bin wannan tafarki nasu wannan gurbi nasu wannan shirya tasu kun ji dalili na farko da suka kawo mun samu iyayenmu da kakanninmu suna bin wannan hanya ta bautar gunki to idan muka bi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama na ɗaya tukuna a tsakaninmu za a samu saɓani don wasu za su ki wasu za su bi na biyu kuma in muka haɗa kai gaba ɗaya muka bi shi to mun saɓa wa iyayenmu kenan yanzu mun yadda iyayenmu ba daidai suke ba sai Allah ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika min fi qaryatin min nadirin babu wani mai gargadi ko wa'azi da muka aiko a wata alƙarya illa qala mutrafuha sai mabarnatan wannan gari sun faɗi cewa inna wajadna ana ala ummatin mun samu ainihin wato iyaye da kakanni al'umma ɗaya ce kansu a haɗe wa inna ala asarihim muqtaduna kuma za mu ci gaba da bin hanyar da suke bi muna kwaikwayon su kenan wannan magana farko Allah maɗaukakin sarki na ba mu labarin abin da ya sa ƙuraisha suka ƙibin addinin musulunci kenan wai kar su saba wa hanyar iyaye da kakanni wai kar ya zama sun ce iyayensu da kakanni sun bata don haka suka siffanta su da cewa duna shiryayyu ne akan shirya su to bangare na biyu kuma aya ta biyu ita kuma abin take nunawa hakuri take baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka kwantar da hankalinka ka yi haƙuri duk wani manzo da muka aiko kafin ka sai da aka faɗa mishi irin wannan maganar a kowane gari ne to haka kai ma mai wa'azi a yanzu haka kai ma mai saurare a yanzu duk lokacin da za ka yi ƙoƙarin gyara ga wasu mutane sai an faɗa maka irin wannan domin idda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya take bi ta sha ko kun fahimta sai sa a wani wuri Allah yake cewa a tawasau bihi bal hum qaumun waɗannan mutane wasiya suke wa junansu ne waɗancan abin da za su faɗi sai ka ji waɗannan ma faɗi abin da waɗannan za su faɗi sai ka ji ka ji wata kalma da bush ya taɗa yi lokacin da aka yi musu september 11 kalmar da ya faɗi sai ta zama mutabiqa ta yi daidai wa daida da irin kalmar da fir'auna yake faɗi menene bush yake faɗi yake cewa suna da gwarazan sojoji suna da matasa daga cikin sojoji suna da kaza suna da kaza suna da kaza waɗannan kalmomin da ya faɗi ba su sha bamban da irin kalmomin da fir'auna ya gaya wa annabi musa ba amma annabi musa sai nuna shi dama madogaran shi ba kan shi bane da allah ya dogara to sai ka ga abin shin wasiya ce na da suka yi na yanzu sai allah ya ce a'a bata in mutum ya bata haka yake ba sai an yi wasiya ba ka duba manoma yadda suke noma a ƙasar nan suke noma in ka tafi ko ina a duniya sai ga haka ake yi to abin da za ka ce manoman da ke ƙasar china da manoman da ke ƙasar najeriya yaushe suka haɗu da juna suka haɗa baki akan ga yadda ake noma to ka zama da alheri kenan noma to haka sharri ma abin da za ka ji waɗancan ke faɗi haka za ka ji wannan zamanin suke faɗi kuma sai Allah ya ce wa annabi duk manzanni da suka zo haka suka yi fama da wannan gwagwarmaya annabi nuhu haka ya fama annabi shu'aib haka ya fama annabi musa haka ya fama kai ma haka za ka yi to wannan haƙurtarwa ce Allah yake wa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi sallam ina fata an gane malam yake cewa innahu taqlidul aba wannan matsala ita ce matsalar kwaikwayon iyayen da ba akan shirya suke ba wa hadhihi mushkilatun kabira malam wannan matsala ce babba la tazalu uqbatan bata gushe ba har yanzu wannan matsala ita ce cikas ita ce uquba ta ta'arradu ko ta'taridu fi tariqi ba'd nas wadda take bujurowa hanyar wasu mutane har yanzu wannan irin ainihin wato cikas shine yake jawa mutane da matsala wajen bin addini da ka taɓa sai ce yanzu in muka ba abin da kake faɗi kenan iyayenmu kana nufin sun ɓata fir'auna sai ce ne fama balin ƙoronin ula yanzu annab musa idan mun yarda mun bi ka to al'ummomi da suka gabata iyaye da kakanni su kuma menene matsayinsu kana nufin suna wuta sai ce ilmu ilmuha da rabbi la yadullu rabbi wa layansu ubangiji na shi ya san matsayinsu su ubangiji na ba zai taba bata ba kuma ba zai taba mantuwa akan duk halin da suke ciki ba amma ni dai bar sani ba to haka yanzu ka zo kana wa'azi yanzu wannan abin da kake faɗi mu bi kana nufin iyayenmu da kakanninmu da batattu ne kana nufin malamanmu da ba su da ilimi sai ka ce a'a Allah shi ya san halin da suke ciki amma ni dai yanzu sako ne da shi wanda na fahimta nake isar muku shikenan domin in ka ba da ansa akan waccan magana ko ne ka ce to sai ya zama shubha in ka ce a iyayen ku batattu ne mana malaman ku jahilai ne sai ce a iyayen namu to jama'a kun ji fa malaman namu ka ce a iyayen ku akan shari'a suke malaman ku kuma masana ne sai ce to ka dan akan abin da suka dora mu mana dan haka sai kai ta annabi Musa ka ce Allah shi ya san a halin da suke ciki amma mu yanzu namu ina fata an gane sannan Allah madaukakin sarki yana da hikima Allah baya tambayar al'ummar da suka gabata dangane da addinin al'ummar da za su biyo baya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum la tusaluna amma kanu ya'malun al'umma ta gabata ta gabata shikenan kai ka san cewa iyayenka musulmi ne eh duk sanda ka tashi musu addu'a Allah ya ji kansu to wani yana magana cewa kaza shirka ne kaza shirka ne kaza shirka ne ba ka da dalilin da zaka ce to ai iyayenmu kake nufi a yanzu kenan kana nufin iyayenka sun yi shirka kai dai abin da ka sani musulmi ne ki gaba da musu addu'a musulmi ne to wani yazo ne maka wa'azi sai ka ji wa'azin yayi kare da abin da iyayenka suke akai ba daidai bane ka ce to iyayena kuma fa to yanzu kana tuhumar su ne da ba inda ba tuhumar su kake ba abin da ya dora ka akai daidai ne kai sai ka bi ina fata an gano saboda haka abin da malam yake cewa wannan matsala har yanzu bata gushe ba ta ataridu fi tariqi ba'dun nas tana shigowa hanyar wasu mutane ta hulu dunahu ta hulu duna tarkihi ma huwa alaihi min al-khata wadda irin wannan tunanin sai ka ga yana hana mutum barin kuskuren da yake a kai inna ba'aban nasi ya ho dinahu wirasatan an abihi duna tafkirin wani daga cikin mutane sai ka ga wajen addini shi ya mai da addini gado ne daga mahaifin shi ba tare da ya tsaya ya tunani ba ko kun gane jama'a wato abubuwa fa irin waɗannan ba sa lazimta sai ka ce naka uban da ya rasu ko ya gabata ɓatacce ne sannan za ka bi abin da yake daidai yanzu a'a yanzu misali sardauna ake cewa namiji uban yan boko to yau sai ga bayan na an samu wani sarhu wanda na bai san shi ba kuma yan boko suka samar da shi yanzu daidai ne dan boko ya ce ba zai amfani da gsm ba saboda gsm digital technology ne sardau na ya mutu ne lokacin ana amfani da waya analog sai dan boko ya ce to yanzu in fa na yadda da wannan waya na ce na bai iya boko kenan ba ya kamata ka yi wannan tunanin bai kamata ba to haka mahaifinka ya mutu yana sallah yana azumi ya yi aikin hajji to musulmi ne yau sai aka zo sai aka faɗi wani kuskure kai da kake a kai to ba daidai bane ka ce to ai babana haka yake kana nufin babana ya mutu yana kuskure a'a kar ka sako wannan tunanin yanzu kai kawai ka karbi gyara da aka yi maka domin ka kaddara babanka ya mutu yana yin wannan abu idan shi bai samu ne wa'azin da ya wa'azantar da shi ba kana jin Allah zai kama shi akan wannan abin ba zai kama shi ba amma kai zai kama ka tunda kai ba mai wa'azi ya zo ko kun fahimci bambanci saboda haka malam ya ce da yawa mutane wa in ka ce musu ku duka ba sai mutum ce to ai babana irin wannan abin yake kana nufin akan bata yake a'a wa ma kana Allah li yudilla qauman hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya batar da mutane sai ya bayyana musu abin da za su bi su tsorace shi na haka duk wanda yake wani abu ko ba shirka ce in ne wa'azi bai je gare shi ba to wannan mutum malamai sun tabbatar da cewa Allah ba zai kama shi da wannan abun ba don ne don Allah bai yanke mai hanzari ba amma in mutum yana abu mai wa'azi ya zo ya same shi ya ce ya bar abu ya ki bari to wannan kuma ba shi da wani hamzari a wurin Allah mutanen maka sai da Allah ya lallashe su lokacin da qur'ani ya sauka suna musu sai ce mutum zuwa kauman ma unzira aba'uhu an saukar maka da qur'ani ne dan kai wa mutanen nan wa'azi iyayensu ba su samu irin wannan ba ba su samu ne gargadi ba sai ce fahim ghafiluna sun mutu ne ma suna cikin duhu mai wa'azi bai zo ba mutumin farko da mutanen maka suka fara gani fa shine wani ne da ya iya karatu da rubutu sai yana zuwa kasashen china da india yana zuwar musu da littafin dare dubu da daya littafin dare dubu da daya da kake jifa ba littafi ne na kwanan nan ba littafi ne na dubunnan shekaru sai ya iya karatun shi sai zo ya tara su a ka'aba sai zo yana karanta musu suna ta jin daɗi to sai suka gamsu cewa to wannan malami ne tunda shi har ya iya karatu zai zo da littafai yana musu tarihi to kun ga gobe duk abin da ya zo da shi za a karba ana nan da ya tafi kasuwanci ƙasar sham sai je ya samu gumaka ana bautawa sai ya ɗibo waɗannan gumaka sai zo ya ce kun ga waɗannan mutane mutanen kirki ne suka mutu shine aka sassaƙa gumakansu idan kana da bukata a wurin Allah sai ka faɗi ka yi sujuda a gabansu su kuma sai su kai wa Allah bukatarka kun yadda aka fara to yanzu abin da nake so ka gane da matakin farko na zuwa da littattafan tatsuniya da mataki na biyu na kawo gumaka za ka ce wannan mutumin mai wa'azi ne ka gaba mai wa'azi ne don haka a ce Allah ya gaskiya da yake ne tun zira kauman ma unzira aba'u iyayen su sami irin wannan gargadin da sun ga sun mutu a cikin duhu a cikin gafala Idan haka yana daga cikin kai abin da ya kamata in an maka wa'azi ka gyara kai kuma ne wa'azi kar ka sake ka faɗi hukuncin waɗanda suka gabata don matsala ita ce baka je lauhul mahfuzu ka leko ba to duk wanda aka ce maka wane da ya mutu ina matsayin shi sai ka ce wallahu a'lam ni yanzu ina kokarin gyara na matsayin ne kuma mu gyara namu tare ya kata kenan malam yake cewa yara abahu aw ahla baitihi yaf'aluna shay'an sai ka ga wani mutumin ya ga uban shi na aikata wani abu ko ya ga mutan gidansu na aikata wani abu fa yaf'aluhu shi ma sai ya koma yana aikata wannan abu wa ya ta'awwadu alaihi kuma sai ya saba akan abin ya mai da shi al'ada wala yaktafi bi hada wani ma ba zai tsaya a nan ba بل إذا ذكر بأن هذا خطأ بل إذا ذكر بأن هذا خطأ sai dai ma in aka yi mishi faɗakarwa cewa wannan abin kuskure ne lalai ta jawabu fi ba zai ba da amsa wajen ya bar wannan abun ba li'annahu yastas'ibu muwajahata adati baladihi saboda yana ganin abu ne mai wahala ya fuskanci al'adar mutanen garinsu ya saba mata ko kun fahimta jama'a malam yace hunaka adatu to akwai wasu al'adu wa a'raf da kuma wasu abubuwa da mutane suka saba da su wa taqalid da wasu kwaikwayo fi zawad a wajen aure wasu qabayal usriya da kuma wasu abubuwa na rayuwar iyalai wal hijab da abubuwan sanya hijabi khalifu shara waɗanda suka saba wa shari'a wannan babin ai kazantar da ke cikin shi tana da yawa babin aure mutum nawa ne ya auri mace a cikin idda tana da yawa mace tana cikin idda ya neme ta a aure ta waɗannan al'adu da ake na aure da abubuwa waɗanda yau gaba ɗaya sun ja cikas <coughs> idan ka ɗauko su gaba ɗaya sai ga sun saba wa shari'a amma matsalar in ka ce to wannan abin tun da wahala ka gani ba sai ina wallahi akwai wani malami ne ma a saudi arabia kasa rana ya gayyace mu walimar auren ɗan shi kai ta kawo abin nan sai nace ba ma don na san ɗan sai nace ba ma wani bai da mata sai ce bai da mata sai me yasa yake kasan al'adun aure suna da wahala a nan sai nace a hadda kai babban malami ya ba za ka tura shi gidan malami ɗan uwanka ba sai ce ai wajen wannan al'adar nan kowa da kowa ne sai ka tashi yin aure wai auren yar talaka wadda ba a bakin komai take ba kudin sadakin kai za a biya riyal dubu uku ne to wannan kama a najeriya ne zama za ka yi aure sai a ce maka to kawo dubu biyu to shi ne sai a ce riyal dubu uku nawa kenan naira dubu ɗari da ashirin to wannan ba ta da daraja dubu ɗari da ashirin shi ne sadakin yan talaka wannan kudin sadakin kenan akwai wani abu da na samu wani aboki na yana shirya na ce ah, kana ustazu ne sai ka shirya wannan yace daggal bab wato daggal bab shi ne wai na gani ina so wani faranti ne za ka samu ka cika shi da abubuwa na zinare shi ne mahaifiyarka ko kanwan mahaifiyarka ba su tafi? wai sun zo kwankwasa kofa kenan yanzu ne suka zo shigowa shi ne daggal bab ba a fara neman auren ba tukuna na ce to kai ustazi ya ce iya ya ce ai kowa sai ya yi wannan anan sannan za ka je za a kama hotel wanda za a yi walima na ƙawayenta daban naku ustazai daban naku samari naku kaza naku kaza ka irin dabbobin da za a yanka dabbobin ma suna da class to ka duba al'adu ne saboda haka daga cikin kasar da ta fi ko ina likakkun 'yan mata a duniya ita ce kasar saudi arabia za ka samu budurwa 'yan shekara arba'in arba'in da biyar hamsin budurwa ce mace aure ba ka karanta ga hotunan suna akan intanet ai ba wai sai an tafi da nisa ba zawad.com kawai da ka buga www.zawad.com zawag.com kana bugawa za a gani sai ga hoton ta nan jirgiya ta kai girman ka a fuka sai buruwa ce tana neman saurayi in ka bincika shekara ta nan sai a ce maka shekara ta arba'in da biyar yar jarida ce ko lauya ce ko kaza ce ko kaza ce kuma iya matsalar kenan kuma da aka samu samarin suna son aure yan matan suna son aure amma sai a ce ba zai yi sai da wannan al'ada ashe kaga namu marare ne amma mu ma din dai fa a daidai namu matsayin da kake gani haka ne hakan ka shiga sudan nan hakan ka tafi cadi sai ga budurwa zangarmin ya ta kai tsauna amma sai gama uban bai damu da ita ba saboda akwai waɗanda suka fita dan yi magana sai ce da yayyanka nan ma ba su aure shi wannan yarinya ce karama tsawon kafa ta amma shekara ta nuna ce shekara ta talatin da biyar wai tsawon kafa ta waɗannan fitintunin jama'a sai an yi maganin su a dawo aure irin na sunna kai a baka saboda Allah kai ka rike saboda Allah shi kenan wa idza arafa al-ab na ba ku labari wani labari da malamin mu ne ya gaya mana wani malamin mu ne a makka shi da muna karanta littafin shi da yan ajin musala din ana cikin karatu ne ya faɗi maganar kuma shi maganar a anguwarsu ta faru kuma a gaban shi yarinya ce ustaziya ta haddace qur'ani tana karantarwa a makaranta to tana karban albashi ne kauri tana kawo uban yana jin daɗi to ashe wannan dalilin ya sa duk wanda ya zo neman auren ta sai uban ya hana saboda in ya aurar da ita to wannan albashin zai koma wurin mijinta to ashe ita kuma ta yi magana aure uban yana yana cewa ta saurara ta saurara ta saurara ta saurara ta saurara shi kuma saboda wannan albashi da ke shigowa ne wannan sai rashin lafiya ya kama ta sai ta aika aka kira shi malamin namu malam muhammad ibn ali adam da ya zo sai ta ce to a kira mahaifinta a kira wani da wani dattawan anguwa suka taru tana kwance cikin bargo sai ta ce ta kira su ne don tana son su shi da wata magana da za ta da babanta sai ta ce baba ka ce amin baba ya ce amin baba ka sake cewa amin baba ya sake cewa amin baba ka sake cewa amin baba ya ce amin sai ta ce baba kamar yadda ka hana ni in yi aure in ji daɗin rayuwata Allah ya hana ka rahama shi a ranar lahira tana faɗin haka sai ta jabar go sai ta rasu a wurin karatu a nan na kasa annan malamin nan yana karantar da musulun na sa'i ya faɗi wannan galibin mutane sai da aka fashe da kuka mahaddaciyar ƙur'ani ce ta daɗe tana son aure yaƙi ne kamar yadda ka hana ni in aure in daɗin rayuwata Allah ya hana ka rahama shi ranar lahira sai ta mutu na'am a matsayi na uba bai kamata su mai haka ba don iyaye kowane laifi suka yi maka ba ka da alfarmar da za ka faɗa musu da kan magana wala ta kullahu ma uffin wala tanharhuma ba ka da hujjar da za ka daka musu tsawa ko ka faɗi baka bai dace ta faɗa haka ba amma ina son ku gane me yasa ta faɗa shine yana tare ta ne karfe aure saboda tana kawo albashi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam yace wa idza arafa al-ab aw al-akh aw al-ukht al-hukm shari idan ya zama uba ko dan uwa ko yar uwa sun san hukunci na shari'a kana sakilan alaihim jiddan to wannan hukunci ya zan yana da nauyi a kansu kwarai li'annahum la yazra'una ala mukhalafati ma alaihi qaumuhum domin a irin wannan hali sun san hukuncin Allah amma kuma suna cewa ba za su iya karfin hali su saba wa abin da iyayensu suke a kai ba ka san cewa shari'a ta ce kaza amma ita kuma al'ada ta hukunta kaza yanzu ya rage ko ka ji tsoron Allah ka bi shari'a ko kuma ka mutunta al'ada ka saba wa Allah na fata an gane irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a harka aure ta jama'a al'ummar mu sai sun tashi tsaye fa saboda abin yanzu ya wuce al'adu kawai yanzu zuwa ake a kama hotel a kwana ana kaɗe-kaɗe sannan a waye gari kowanne wanda ya je wurin fati ɗin nan shi kuma zai samu wata da zai kama su shiga ɗaki ai lalata. an tafi bikin aure ne amma wata anan za ta samo cikin shege ta zo kuma saboda kasantuwar ma ko abin da ya taɓa samun ta ba ko ba ta da fasaha ko akuyar ɗaure ce ta samu saki ba ta fita yau ta samu ta fito ba ta ma san ya ake wa cikin ba ba ta ma san cikin ya shiga ba sai ya yi ƙarfi sannan a gane tana da ciki sai ka zo ka samu yau a manya manyan birane akwai yara da yawa 'yan shekara sha biyar sha shida sha bakwai suna ta ƙurmusu suna fama da ciki me yasa ta je wurin fati daga can shi ke nan? idan haka wajibi ne kai karka biyo wa al'ada ka sa ido akan yarka karka biyo wa al'ada ka sa ido akan ɗanka ina za ta je da wa za ta je da suwa za ta haɗu idan ta je me zai faru yaushe za ta dawo shi da zai je ina zai je domin nauyi ne Allah ya ɗora maka kuma zai tambaye ka to amma wasu gani suke a ai wayewar kai ce da ci gaba ya ta ce za ta je wurin fati sai ya ce to shi kenan ki daure dai ki dawo da wuri in kuma wata matsala ta faru to ki bugo waya kin ji ko eh ka ji fa wai ta daure ta dawo da wuri roƙonta ma ake in kuma wata matsala to ta bugo waya kaga amma ba ta kof din sha ɗayan dare na yi sai ta ce wallahi mama da matsala yan fatuwan ne a hanya ke to kin samu inda ki kwanta eh to ki ƙara kula dai da Allah shikenan kai abin sai kaga kamar drama ake yi kuma wannan shi ne waƙi'in rayuwar mu to dole ne a tsaya a kula da ire-iren waɗannan abubuwan ya kulu ibn al-qayyim babban malami ibn al-qayyim yace wa ma 'ala al-abd adar min aku min malik al-adat min malik adat lahu malam ya ce babu abin da ya fi cutar da bawa fiye da al'adu su mallake shi ya zama al'ada ce ta mallake ka sai da ta juya ka wa ma'arab al-kuffar rusula illa bil adat kafirai ba su tsiyayya da manzanni ba sai da al'adu al-mustaqirra waɗanda suke tabbatattu a wurin al-mawrusa lahum an al-aslaf waɗanda suka gada daga magabatansu al-madiya waɗanda suka wuce faman lam yuqim nafsahu ala mufaraqatiha wanda duk bai saka kanshi a dangane da rabuwa da al'adu ba wal khuruj anha da fita daga cikin su wal isti'dad lil maqlub minhu bai kuma shirya ya bi abin da ake neman yayi ba fa huwa maqtu'un to wannan yankakke ne daga rahama Allah in dai har ka sake al'adu suka mai da kai bawa duk yadda suka kada ka haka kake bi to ka sani da farko tukuna al'adu kafirai ke ɗauka suna karo da manzanni saboda mai sun gaji waɗannan al'adu daga magabatansu sai malam ya ce yana baka shawara ka yi ƙoƙarin saka kanka cikin mutanen da suka shaɗa marar rabuwa da al'adu da fita daga cikinsu da kuma kintsawa domin duk abin da shari'a ta ce maka ka yi to sai ka yi in kuwa ba haka ba fa to kai yankakke ne da barhama Allah wa an fawzihi wa falahihi mamnu sannan kuma kai ɗin nan game da samun rabo da dacewa a wurin Allah to Allah ya haramta maka walau aradul khuruja sai malam ya cike da wata aya da Allah yake cewa su munafiqai da a ce da gaske sun yi shirin fita yaƙi ɗin la'addu lahu idda da sun yi mishi tattali da gaske walakin kare Allahun bi'afahu don haka Allah maɗaukakin sarki sai ya kyamaci manufa irin tasu fasabbatahum sai ya saka musu nawa da kasala wa qila qu'udu ma'al qa'idin sai aka ce musu ku yi zaman ku tare da waɗanda suke zama ba su je wurin yaƙin ba wato munafukai ne Allah yake ba da labarin su me yasa ba su je wurin yaƙi ba sai Allah yake tun farko dama ba su da nufin zuwa to wannan rashin nufi nasu kyakkyawa sai Allah ya sanya musu kasala duba idan ka kwanta da nufin in an kira sallah asuba za ka tashi ana kiran sallah asuba za ka tashi idan ka ka kwanta da lambo dama to kai dai ga kanan in ka ji kiran sallah sai ka ji cikin na ciwo sai ka ji ka na ciwo sai ka ji wani dalili ya taso maka shine ka taimaki Allah ne akan ya tabbatar da kai abin da kake so sai ya saka maka nawa sai sun shi kenan zauna tare da waɗanda ke son zama tunda abin da ka zaɓa wa kanka kenan ya الإمام عبد abdulaziz ibn muhammad ibn suud إمام abdulaziz ɗan muhammad ɗan suud baban su سفهد كينا سركي عبد kun san shi sarki abdulaziz shi fa ba sarki ba ne a salata juyin hali ne na aikin malanta irin na da ya mai da shi ya zama kamar mai sarauta kamar sarkin zazzau ne jatau asali shi ba sarki ba ne malami ne to a lokacin kowane gida a zariya makaranta ce to sai sarkin wancan lokaci ya rasu to shi kenan sai suka taru to duk malamai ne to wane eh kai ne limamin gari nan zai shi zai sallah shi zai idi shi zai juma'a shi zai alƙalanci shi zai kaza to shi kenan ne farautar dama ita kenan dama daga haka mai sarki zai zai jata ya zama abu don haka kullum a fadar shi ana karatun sahihul bukhari ana karatun risala ana tafsirin jallalai sai da dama asali malanta ce ta kai shi wurin to sarki abdulaziz abin da ya faru malami ne kasar saudi arabia ta taba samun kanta a wani yanayi dama dai kun ga ƙasa ce wadda tun asalinta babu wani abu a cikinta kamar yadda annabi ibrahim ya faɗi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi bi zar'in yace ga wasu cikin zurriyata na kawo na aji a wani kwari wanda ko shuka ba ta fitowa to wannan irin bushewa ta kasar haka take kusan kowane nahiya nata to da al'amari al'amari musulunci malamai duk sun fita daga garin na kasashen sun rasu shi kenan sai zama kasar makka da madina duk an watse mata mutanen ƙauye da sauransu wasu ma sai suka koma gaba ɗaya suna shirka wasu suka daina sallah akwai malamin mu malam muhammad zarban al-ghamidi shine limamin masallacin quba a yanzu kuma ne bofa na islamic university da ke madina yake mahaifin shi ya taɓa ba shi wani labari wanda ke karfafa wannan maganar yake mahaifin shi suna tafiya yawon wa'azi tare da sarki abdulaziz wata rana sai aka je aka samu wani ƙauye ga su gaba ɗayansu musulmi ne amma ba masallaci a ƙauyen ina kuke sallah sai suka yi shuru ina masallacin juma'a suka yi shuru suka ce ba su da masallacin juma'a to salawatul khams a zahar da la'asar ina kuke suka ce san babu babu musalla to ina kuke sallah sai suka shiru za ka fahimci ba sa yin sallah ne da to shi sarki abdulaziz sai dubi wani dattijo cikin su ya san dai wannan ya taba yin sallar dina waye ya kira shi sai ya ce mishi rukunan musulunci guda nawa ne dattijo ya shiru sai ya ce goma ne kaga ce mai bulala goma ana yi mishi ana mishi bulala sai wani mishi yana nuna mishi haka ya dunkula hannu yana ce mishi biyar ne yana mai sai shi ya a tsaya yana da jawabi sai ce sha biyar ne <laughs> shi zai fahimci cewa ya rage ne wannan yana faɗa mai cikar a halin wannan yana ce mai biyar ne in zan ji abdulaziz zai ce a yi mishi bulala sha biyar a ƙara biyar ɗin to shi ne sai ya gina musu masallaci sai kawo cikin 'ya'yan shi sai ya ajiye haka yake ta yi matan shi hudu ne yana da 'ya'ya kusan talatin kuma ya zauna ya karantar da su idan ya je wa'azi ya wa'azi sai ya aje wannan in ya je wa'azi ya wa'azi sai ya aje wannan sai aka yayi gari duk inda ka kewaye makka da madina ‘ya'yan shi ne ko jikokin shi in an taga ne almajiran shi su ne malamai to ana nan tafiya ta tafiya har aka zo aka gano man fetur a ƙasar to gano man fetur a ƙasa yanzu sai arziki ya zo ƙasa su to sai ce to yanzu zai haɗa ƙasa ne sai ya sa mata sunan wannan kaka nashi baka ji an ce Abdul Aziz dan Muhammad dan su'ud ba sai ya ce to sunan wannan kasa suudiyya. ko kun fahimta to kenan yanzu kasa ta haɗu sai ce to abin da za a yi duk wanda yake son ya zama dan kasa ya zo ya karbi takarda shine national ID card kenan a takaice wanda zai nuna kai dan kasa ne to a lokacin kuma sai wasu malamai suka fara cewa a kasa ta Allah ce ba wani national id card sai yana gargaɗi duk wanda bai karɓi wannan katin ba nan da shekara kaza za mu kore shi a ƙasan nan wannan takarda ita ake kira tabi'iyya wasu suka karɓa wasu suka yaga duk wanda ya zo ko indiya ne kai ko baƙin fata ko bahaushe kowane iri ne za a baka kai ɗan ƙasa ne shikenan ya ta raba musu da adadin lokaci ya shi kenan duk wanda aka kama ba wannan takardar sai a kore shi don haka yanzu a ƙasar saudi arabia sai ka ga ba fulatani minista sai ka ga ba haushe kwamanda na wata runduna kuma shi ɗan kasa ne balarabe bai fi shi ba saboda ne duk wanda kakan shi yake da waccan takarda ta abdulaziz to shi dan kasa ne kana haihuwar da sai a je a rubuta a ɗanka shi ma ɗan ƙasa ne yana haihuwa shi ma sai a rubuta to shi ne da ƙasa ta haɓaka ta haɓaka ta haɓaka a yanzu sai suka zo da wani tsari idan har kai karatu a wani fage da suke so kamar injiniyari ko medicine ko pharmacy waɗannan abubuwan su na sani to in har suka ɗauke ka aiki za su ce to shikenan sun ɗauke ka aiki in kai musu aiki shekara kaza to za a mai da kai ɗan ƙasa za a baka irin wancan takardar in kika ba ka wannan takardar ba ka da bambanci da kowa a ƙasar amma an ba ka da wannan takardar kuma ku to jarida da ake taka a ƙasa ta fi ka daraja to da haka ya haɗa ƙasar to da wannan tarihin ne shi yasa za ka ji yanzu duk inda aka faɗi wata sarauta a ƙasar Saudi Arabia sai ka ga an ce wane wane wane ibnu Abdul Aziz wane wane wane ibnu Abdul Aziz saboda wancan abu da to da yake dattijo ne malami na mana da kaifin basira sai ce kasan nan za ta ci gaba nan gaba ci gaban da kowa zai shigo ta to kuma kafirai ba sa shiga maka da madina sai ce bari ya sauri ya kafa wani birni wanda kowa zai iya shiga shine sai ya kafa riyad riyad tsakaninta da makka ta kai tsakanin zariya da maiduguri <laughs> na haka aka kafa riyad to riyad ita ce cibiyar mulkin sannan sai ce bari a raya jidda a kafa filin jirgin sama a kafa filin jirgin ruwa a kafa kaza a kafa kaza sai sa ka ji hatta filin jirgin sama sunan shi ake kiran shi to asalin shi malami ne to amma sai kuma al'amari ya juye kamar yadda ka gani sai ya zama sarauta kuma mutum ne wanda yake yana da long term plan yanzu duk abin duk wata gine-gine da kaga an a Saudi Arabia ko shi ya tsara wa ƴaƴan a rubuce in lokaci kaza yayi muna fatan ayi kaza in kaza yayi ayi kaza in kaza yayi ayi kaza in kaza yayi ayi kaza to daga cikin plan din shin kaje kana karantawa yace yana fatan daga lokaci zuwa lokaci kaza lokaci ne da za a gyara kasar ya zama kasar ba ta da abin da ake kira matsalar rayuwa gaba daya sai wannan abin ya faru a cikin rayuwar mulkin fahad saboda haka ƙarshen rayuwar mulkin fahar shi ya kawo ƙarshen duk wata matsala an maganin maganinta duk ɗan ƙasar saudi arabia ba shi da matsalar lafiya da ilimi da komai da ka da abinci da komai ba shi da matsala an zama da wani lokacin sarki abdallah da ake yanzu kuma shine lokacin jin daɗi kenan don haka yana hawa bayan wata uku sai aka ce duk wanda ke karɓan albashi an ninka sau goma so goma kana karɓar riyal dubu goma sha bakwai riyal dubu goma sha bakwai sai a ce ya zama riyal ɗari da saba'in kenan da aka yi wannan aka yi wannan shine sai sai da har yanzu da fiye kuɗin ƙasar komai ba shine kuka ji sai ce za a je a gina wata jami'a ba ku ji ba yin shekara uku da suka wuce a cikin shekara ɗaya aka gina jami'ar yadda duk wani karatu da ba a yi a ƙasar sai suka je suka gina ta sai suka zo suka kawo malamai daga wannan ƙasar a hanyar garin su usaimin aka yi jami'ar sunanta ita kuma jami'ar sarki abdallah tare da cewa sarki fahad shi kuma ya yi jami'a ya sa mata king university of petroleum and mineral resources to duk waɗannan abubuwan jama'a ku fa fahimta saudi arabia ba ta mallaki ɗaya bisa goma na dukiyar da najeriya ta mallaka ba duk da haka ɗin duk abin da take fatakan nan a ciki ta ba noma a ciki ba su da koko ba su da gyada ba su da kaza man fetur ne kadai suke da shi amma kowa yana irin wannan rayuwa duk wanda ka samu ba za ka ji yana zagin gwamnati akan yunwa ko wata matsala ba don haka in ka zama za ka tseginin mai mulki sai zai wani talaka ya dalla maka mali na ka taso sai ce innahu huye subbul malik yana zagin sarki ne kenan ya baku ba wani police station da za a je a ce ya baku kawai saboda kowa ya ci ya ƙoshi amma a nan da ka fara zagin mai mulki sai kowa ya ce gaskiya ne gaskiya ne ta ji gaskiya mala yunwa ce fa kawai yunwa ce kawai yunwa ce الله يكيعي يقول الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمهم الله تعالى fi risalatin lahu a cikin wani littafi nashi da ya rubuta shi wannan babban malami yake cewa al'adatu mala'ika al'adu kamar mala'iku suke na'am al'adatu na'am eh haka ne eh, mallaka na'am malaka ko al'adatu eh mallaka wato al'adu masu mallaka ne wato suna mallakar mutane shi shina zinan al'adu sukan juya mummunan abu ya zama mai ado walam tu'ada rusulu bi shay'in a'zam min al'ada ba a yi gaba da manzanni da komai ba fiye da al'ada ba abin da aka yi gaba da manzanni da shi mafi girma fiye da al'ada Allah الله تعالى الله يجي إنا a آباءنا ala umma sukan ce mun samu iyayenmu kansu a haɗe wa inna ala asarihim muqtadun kuma muna nan muna biye da ainihin wato hanyar da ainihin suke bi abinda wannan magana ta sarki abdulaziz ko ainihin al'imamu abdulaziz take nufi shine ita al'ada takan mallaki mai yinta sai ya rinka ganin mummunan abu ya zama mai kyakkyawan abu ko kun fahimta jama'a ban san wasu daga cikinku sun san lokacin da in aka kai amarya gidan miji sai a tafi da hankici mayani fari sai a je a shimfiɗa a tsakiyar gadanta in aka shimfiɗa a tsakiyar gadanta idan aka yi tarewar aure da ita da angonta idan mijinta ya sadu da ita idan jini ya fito a wurin saduwar farko to dalili ne a kan cewa ita budurwa ce wato shi is a virgin budurwa ce namiji bai taɓa sanin ta ba to wannan kyallar sai a fito da shi a ana tafiya haka a anguwa ana nunawa ana ana kiɗa ni da kaina na taɓa ganin haka a babban titin maciya. sakamakon wannan har ubanta ya yi farin ciki ya samo fankeke wato farin keke za a ba angon don haka maroƙa da makaɗa da yaran anguwa mu ma muna rakiya muna kallo ga ƙyallen ana ɗaga haka da jini ana kiɗa ana kallo aka yi wajen randa kaza a wannan lokacin ba wanda ke kallon munin abin sannan ka duba in matarka ta haihu a wancan lokacin sai ka je ka ɗauko mai kalangu kai ne za ka ɗauko mai kalangun da kanka a zo a tsakar gidan a tara mata kowace ta cire zaninta na lulluɓinta tun da ba a hijabi zaninta na atamfa na sama sai ta mai da shi ya zama ɗamara kuma za ku koma gefe guda anewa matan ku kiɗa su zo suna kada jikinsu da duwawunsu da kyau a gaban mawaki kai kuma kana jin daɗi mata ta ci ta fi kowa in kaga annan nan ne yake nufi al'ada in ta mallake ka tana juye maka mummunan abu sai ka rinka ganin shi kyakkyawa ko kun fahimta jama'a to waɗannan irin al'adu in ka duba ko ina haka ake fama da su a duniya yanzu kasashe irin na su tanzania da makamantan kasashen kudanci ko gabashin afirka sai sama ta ta kai kamar shekara talatin ko ashirin da biyar ake mata kaciya to kaciyan nan fa za a same ta ne a kafa ta a jikin wasu gwafa wani ice guda uku za a sa ta haka a zaunar da ya tafi a ɗaɗɗaure ta ƙarfi su taya wajen riƙe ta tsirara ba sai ka ga shi zamin ya zo da wani ƙarfe haka kamar ƙungiya mai kaifi tana ihu sai biya zattari jikinta jini ya zuba ya ɗibi jinin na ya shafa mata agoshi shafa agoshi shikenan shikenan sai a ji daɗi an yi mata kaciya wannan ba ita ce kaciyar da musulunci ya ce ba amma abin da muke cewa al'adarsu ce sai suke ganin wannan abin kuma daraja ce ga matar da aka yi mata haka to shi yasa asali jama'a masu al'ada sun fi taurin kai fiye da masu bid'a da haka in ka samu kanka za ka yi wa'azi cikin mutanen da suke da al'adu ko to aiki ya same ka shi fa an taɓa tura wasu matasa nysc jihar delta a garin wari sai suka fara yawon wa'azi aka samu wasu matasa 'yan garin suka musulunta sai aka ɗigo wasu matasa daga cikinsu guda biyu ko uku ba ni manta sai aka zo da su kano to ɗaya su sai zama yana da basira da ya karatu ya karatu sai aka ce to a koma da shi garin su ya rinka karantar da mutanen to kuma dama mutanen garin suna bautar nesa ne nesa macijiya ita suke bauta to ka dubi wannan da ya zo ya karatu da ya dawo madadin yanzu shi zai gyara su ko bayan watanni kuma shi kenan sai juya ya zama wani irin boka wanda yake da wata irin macijiya ko wata irin ainihin nesa mai wani su gabaru. shi yake jan su a kan wannan bautar ita ce asalin addinin da ya je ya koyo a kano ya bar karatun addinin da ya ya zo ya ɗauki addinin ya rufe wannan al'ada tasu da shi ya nuna asali haka ɗin har sauran da suka dawo garin suka zo suka fara mai musu mutanen garin suka kashe guda ɗaya daga ciki to babban abin da shi ne karka sake al'ada ta aure ka ka yi taka tsantsan domin ita al'ada tana karo da shari'a ne to amma a ƙasan nan malamai ne suka koma suna cewa adatul baladi kas al'adar gari kamar sunna ce in kana son ka zauna lafiya ka yi al'adar su shine ni kuma nake cewa adatul baladi kasunnati al'adar gari kasunnati ita take kashe sunna Allah ya kyauta jama'a za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu anjima za a yi tafsirin alqur'ani muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah